wana auzu billahi min shururu an kusina wa sai ya ta amalina man ya hadi fala mu dillala wa man yi dalil fala hadela wa shiru allah illallahu wa hadahu la shariƙala wa shiru an muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan masallaci na iya usunna da ke tudun wada kan titin dallatu birnin sokoto domin ci gaba da karatun tarihin hadal habib muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littafin nurul yaqin fi sirata sayyidil mursalin wannan shine majalisinmu na sha biyu a yau lahadi 27 ko da 8 da 8 ko 28 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu 19 <clears throat> ga watan biyu shekara ta 2023 satin da ya gabata mun kwana cikin wato gabar da ke magana akan tafsirut taurata bihi wato yadda taura ta yi bushara da zuwan manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zan amsa ta ƙarshe insha Allah suka za mu tashi warwaye mislahu an abdullahi bin salam wa huwa allazi kana ra'isul yahud wa ruwaya an ruwaito mislahu kwatankwacin abin da ya gabata wanda wato muka faɗa wanda aka rawaito daga abdullahi bin amr bin al'as an rawaito kwatankwacinsa ma'ana na faɗin sifofi na manzon Allah sallallahu da cewa kuma zai zo ƙarshen zamani a cikin attaura an rawaito irin wannan daga abdullahi bin salam wa huwa alladhi kana ra'isul yahud wanda shine shugaban yahudawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam tu'mihi riyasa shugabanci da son shugabanci bai rufe mai ido ba hatta ya turka dinin qayyim har ya bi addinin musulunci son shugabancin ganin idan ya musulunta yanzu ba shine shugaba ba to wannan ba shine gaban shi ba tunda ya gaskiya kawai sai ya bi wannan gaskiya din ya bar abin da yake akan shi wa kazalika ka'abul ahbar haka shi ma to ka'abul ahbar ta wato ya bayyana irin waɗannan sifofi na manzala Allah a cikin littafinsu wafi ba da turkul hadis ya zo a waɗansu hanyoyi na hadisi a babin tarihi cewa wala sahaban fil aswaƙi wala ƙawalan lil cewa manzala Allah bai kasance mutum ne mai tayar da murya mai yin hayaniya a kasuwa ba sannan kuma ba wato mutum ne wanda yake kawalan lil ba tunda cikin fasar na tambayi malam kuma yanzu ma na manta kar Allah ya ka fasara na fasha wala kawan lil khana ba mutum ne mai wato alfasha ba mai yawan alfasha cikin maganganunsa usaddiduhu li kulli jamil Allah ya ce zan datar da shi ga dukkanin abin da yake na kwarai wa habu lahu kullu hulkin karim sannan zan mai baiwa in ba shi duk wasu ɗabi'u masu kyau wato na karamci waje na talibasahu in sanya natsuwa ta kan ta ce tufafin shi ma'ana ya sifantu da wato natsuwa walbirru sha'aruhu ya kasance kuma ɗa'a. biyayya ga Allah kyawawan ɗabi'u da halaye kan ce su ne alama ta shi wannan manzon da za a aiko shi ne wato kamar title kawa da miruhu sannan kan ce taƙawa ta kan ce wato ita ce abin da manzon Allah sallallahu yake alfahari koyan ado da shi wal hikmatu maqulahu kuma hikima ta kan ce ita ce ɗabi'a ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasidq wal wafa ɗabi'atuhu kuma manzon ya kasance faɗar gaskiya da cika alƙawali alƙawali ba sai irin wani mu haɗu kaza karfe hudu ba ba sai irin wannan alƙawali ba akwai alwafa shine misali kana tare da mutum a rayuwa abokinka ne ko amininka kakan zo a lokacin da ya kira wurin mahaifiyarsa ka gaida ta ka taya ta hira ka taimake ta to idan ya kasance yanzu babu shi to ka ci gaba da wannan abun shi ma wafa ne wato ka riƙe tare da amana da gaskiyar da kake tun yana raye ba idon shi kake yi wa ba a abin dama don allah kake sai ka ci gaba da yi wanda wannan wa kalilun mahum yan kaɗan ne da an ce yukarus aka yi wata ɗaya biyu uku shekara ɗaya to sunan ka so tashi aiki shi kenan an manta daga wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmin kirki manzo Allah sallallahu yana da wafa ma kalli kissar wato wannan Abdullahi ibn wa an babban munafikin nan ku kalli irin wafa da manzon Allah ya mai har akan mahaifinsa to haka ake so mutum ya kasance wal afwa wal ma'ruf khuluquhu ya kasance yafiya da kuma yin aiki na kirki yin umarni da abin da yake nagari kanci ne ɗabi'ar wannan manzon da za a aiko wal adalu siratuhu ya kasance in ka bibiyi rayuwar shi tarihin rayuwar shi baki ɗaya za a ganta cike da adalci walhaƙo shari'atuhu in ka kalli shari'arsa saka auna za a ga cewa duk gaskiya ce baki ɗayanta walhuda imamuhu shari'a kuma ita ce abinda ke mai jagoranci wal islamu millatuhu musulunci shine tafarkinsa ma'ana wannan sifofi duka sun zo a cikin me a cikin littafin attaura sun zo daga waɗansu ahalul kitabi suna faɗa cewa manzon da za a aiko ƙarshen zamani wannan shine me shine sifofinsa to wannan ya nuna cewa sifofin sun tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa cewa islam millatuhu dama tun da allah ya duniya addininsa shine mi musulunci kiristanci da ake cewa da yahudanci duk ba sunan addinin allah ne ba a zamanin annabi musa sunan addinin shine mi musulunci zamanin annabi isa sunan addinin shine mi ne musulunci sai za mu ji ko kisa su annabi yusuf za su ana cewa su musulmai ne Allah ce wajahidu fillahi haqqa jihadi washtabakum wa ma ja'ala alaikum fid min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha shara bin kuma shine shine abul anbiya saka duk addinin da Allah ya aiko sunansa mi musulunci inna dina inda Allahi al-islam wa ahmadu ismuhu sunansa kuma ahmad da ahmad da muhammad da mahamud duk ishtiƙaƙinsu daga hamdu ne sai dai kawai yanayin sarfin kalmar da irin ma'anar da za ta bada shi yasa za mu ga shi a ƙur'ani ba sunansa ahmad ko na alarmomi wa zai kawo mana ban banda bushar annabi isa min ba da ismuhu ahmad banda shi akwai sunan muhammad cikin ahmad eh sai muhammad shi ma a wurare guda nawa guda hulihin rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurullaha shay'a wa sayajidullahu shakirin sai a hazab Allah ce ma kana محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيين سي أسرة محمد الله يتمي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم سي أفته يتمي محمد رسول الله والذين معه ashidawo alal kufari ruhama ubaina hum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fallan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika masaluhum fi tawra wa masluhun fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yujibu zura'a li yaghidha bihim al-kuffar dim yasa Allah ya wannan وعد الله الذين آمنوا sati minhum منهم wa وأجرا azima. amfanin kawo wannan duk wannan siffofin da aka kawo Allah ya dunkule su cikin Muhammadu Rasulullahi sai ce wallazina ma'ahu to su ne siffofin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabbai da wanda suka biyo bayansu idan muna son mu samu zaman lafiya idan muna son mu samu arziki idan muna son mu samu rayuwa mai yalwa cikin natsuwa to mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun siffanta da wannan sifofin, to Allah zai ba mu shugabanni na gari masu kuɗi masu tausayi duk sai mu zauna lafiya mai ka kalli rayuwar mu? ba shugabanni ne kadai maketata ba ko ba masu ne kadai marowata ba talakai yanzu mutum goma da zaka bashi dubu ɗari ka ce ko raba da suwa ne me za a yi talatin zai rike ko hamsin ko <laughs> ba su saura to kaga shi ma in ya kai yadda ake bada miliyoyi me zai faru rubda ciki da handama da baba kere zai kaka kama kuntum yuwalla alaikum yadda mutane suke haka ake ba su shugabanni inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saka yana da kyau dan Najeriya ya san don ba dan Najeriya ba canza shugaban kasa canza fati canza ministoci canza gwamnoni bai kawo canji a Najeriya sai mun canza zukatanmu da ayyukanmu to sai Allah ya kawo mana canji na gari ina fatan an gane suka kakka taba tunanin wai yanzu in an yi siyasa sati mai zuwa aka canza wai za a samu canji ba abin da za a samu sai zukatanmu da ayyukanmu sun kyautatu to sai allah ya canza mana allah ya mana canji na alkhairi mala ya ce sunansa ahmad ma'ana kamar da zo cikin mi cikin ƙur'ani ko uhudi bihi ba'adar dalala zan yi shiryar da al'umma da shi bayan suna cikin bata ko alun bihi ba'adar Jihala zan sanar da mutane samu ilimi bayan suna cikin duhun jahilci wa arfa'u bihi ba'adar khamala zan ɗaukaka da shi bayan wato ƙasƙanci ko kuma rashin ɗaukaka mutan da da ba kowa ba ne ba to Allah zai ɗauka su ta hanyar mi ta hanyar musulunci su zama wani abu bilal ya ishe misali go gashi baki cikin jajaye gashi mi bawa amma allah ba shi ɗaukaka wadda tafi ta da yawa daga cikin farar fata ɗin saboda mi muhammadun rasulullah wa asma bihi ba'adan nakira sannan kuma eh na usmi bihi ko ba da na kira daidai ne ko sannan kuma in sanar ma'ana in sa mutane su san abin da da ba su sani ba a aksar bihi ba da alƙilla sannan kuma bayan da mutane suna 'yan kaɗan sai in yawaita su da shi lokacin manzo ya zo yana kira mutane take tashi ne 'yan kaɗan ne har ana musu izgili to amma yanzu ya mabiyansa suke sun cika duniya baki ɗaya wa ugni bihi ba'dal aila sannan kuma ta hanyar shi in wadatar da mutane bayan suna cikin rashi da talauci wa ajma'u bihi ba'dal firqa sannan kuma in hada kan al'umma da shi bayan sun rarrabu wa alifu bihi wa alifu bihi bainal qulub mukhtalifa sannan kuma in sanya zukatan da suke sun sassaɓa su haɗu wuri ɗaya ta hanyar shi wa ahwa'in mutashattita da kuma ra'ayoyi iri daban-daban mutane da suke da ra'ayoyi iri daban-daban mutane da suke da zukatan suka sassaɓa daban-daban sai in tattara su in haɗa su wuri ɗaya su koma mi su koma abu ɗaya shine abinda Allah ya ce mai wasmu bil hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ce wasu waskuru ni'matallahi alaikum dami iz a a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa min minha ku tuna ni'imar da Allah ya muku iskuntun a a'da' Allah yana ga musabban manzo Allah sallallahu alaihi wannan abun yadda mu ma yana gaya mana ku kalli lokacin da an ja daga wa'annan ba su son wa'annan wannan ba su shiri da wa'annan kawai yaƙi da tashin tashina shi ke tsakaninku fa'allafa bai na sai Allah ya haɗa zukatan ko kasance mi abu ɗaya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari da ni'imar ubangiji ta musulunci ku zama yan uwan juna da wanda yake fatan bala'i ya same ka shine yanzu yake suma alkhairi yake bakin cikin bala'i ya same ka to musulunci kenan waje ummatahu khairul umma ukhrijat linnas kuma in sanya al'umma sai ta kasance mafi fishiya mafi alkhairi ta al'umma wadda aka fitar domin amfanin mutane kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum ummatun saboda haka al'umma mazala ta ce mi khairul umma an fitar da ita domin amfanin mutane me babban amfanin suna yin umarni da kyakkyawan aiki suna hana daga mummunan aiki wannan yana daga cikin abun da yake shine jirgin tsira a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafi yawan abin da al'ummar ta bari yanzu shine al'amur bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kaga wani yayi ba daidai ba tsakanin shi da makwabcin shi kai mai nasiha wanda kan shi dan uwan shi ka ja hankalin shi kaga matasa kana wuce masallaci ka dawo basu su yi sallah ba ka tsaya ka ba su shawara kai musu nasiha kaga wata budurwa ko jawara tana kiɓa da wanda da dare a ungo ka ja hankalin mahaifinta ko ka ja hankalinta wannan shi karanci a cikin mu yanzu al'amur bil ma'ruf na nahy munkar ba aiki ne kaɗai na malamai ba kowa aikinsa ne hana mummuna umarni da kyakkyawa nasiha jan hankali aikin kowa ne isa Allah maɗaukin sarki ya faɗi siffar mabiya manzo Allah sallallahu ya ce mi kul hazihi sabili ada'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal mushriki Allah ce kul ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazihi sabili wannan shine tafarkinka musulunci me kake ada'u ilallahi ala basiratin ina kira zuwa ga Allah akan basira da ilimi da hikima ana wa manittaba'ani ni ke yi wannan kiran da duk wanda ya imani da ni ka duk lokacin al'amura suka bi al'amura bil ma'ruf wa nahy anil munkar duk al'amura za su tabarbare su lalace duk wanda yake da waye wayo garin nan shekara arba'in da ta wuce zai ga cewa abubuwan da ake yanzu ko ɗaya bisa goma su ba a yi saboda a da makwabcin babanka yana ima hukuncin da yanzu ko kanin babanka bai iya shi kuma da kowane magidanci dattijo ya ɗauka cewa duk 'ya'yan unguwa 'ya'yansa ne kuma ya fahimci cewa idan yaron makwabcin shi ya lalace yaron shi ma zai lalace to mu har yanzu wannan fiƙihun shi ke bamu da shi ni tun da dai na kiya yaro na da safe bana bari ya fito zai shirya in kai shi makaranta in ya dawo tura shi islamiyya in ya dawo in rufe gate to ni shi kenan ba ruwana. ai ita lalacewa tarbiyya da matsala ta al'umma tana cikin fitina alladi wadda idan ta zo ba ta shafa wanda kawai ya jawo ta kowa da kowa take shafa wattaqu fitnatan la tusbanna allazina zalamu minkum khassa idan al'umma unguwa ta lalace ko gari to ko ka so ko ka ki sai ta shafi gidanka domin duk yadda ka kai dole yaran sai sun taimaka makaranta boko tare da wa'annan yaran sai sun je islamiyya tare da su sai sun je wasa tare da su sai sun haɗu wurin dangi tare da su to wannan virus ɗin su ma yami sai ya shafe su saka gyaro ɗan makwabcinka shine gyaro ɗanka gyaro ungoku shine gyaro garinku so wannan wajibi ne mu kura da amur bil kuma kuma karka damu babba ne karami ne mai mulki ne mai kuɗi ne kowa za a nuna mai abin da yake daidai za a mai nasiha sai dai kullum makanin makal wani kullum makalin makal. Eh, ka san wa za ka yi magana yaya za ka yi magana da shi a ina za ka yi magana da shi kuma ya za ka yi magana da shi sai malamai ta alim ya ce usika bi hamsin fil kalami la ta kifal an kalami wa waktuhu wa kam wa kaifa wa makanin jami'a shi duk lokacin za ka yi magana kai la'akari da abubuwa guda biyar farko ka san dalilin da yasa za ka yi magana za ka ga wani ya ga yaro ya yi ba daidai sai ce kai ka ci ka zakka to me aka yi an wanke fitsari da an wanke kashi da fitsari kana so ya kai mai tarbiyya ko to kuma ka lalata mai tarbiyya shine sababul kalami ka san me yasa za ka yi magana don karka yi abin da zai walwale dalilin yin wannan magana ne wa kam in za ka yi magana ka tsaya ka auna jumla nawa sentas nawa ya kamata ka faɗa duk maganar za ka yawaita tana iya sanyawa har ma wanda za ka magana ka ba shi damar da zai kama ka da wasu abubuwa ko ya tome ka da wasu abubuwa Kisa khairul kalami ma qalla wa dalla wa kam wa kaifa kuma ka san ta yaya za ka yi mai magana ana ba da labarin wanda tijin mai faskare yana hawan irin manyan itatuwa na yana faskaro su wata rana yana faskare sai lokacin sallah ya sai wani yaro ya zo ya ce ba ba ce ya ce sako lokacin sallah ya ce ba a yi tun kan ahe oka nake sallah wata rana kuma yana faskaren sai lokacin sallah sai wani yaro ya sai ce baba ya ce eh sai ce na kama ruwan alwala sai ce Allah ya ma albarka <laughs> kaga me ya bambanta abun? uslubi yanayin da ya bi suka mutum yana son ka san yanayin da za ka yi mai magana can mun manta waktu hugo ka san lokacin da za ka yi magana akwai yanayin da in mutum yana cikin shi na damuwa ko bacin rai ko an taba shi ko kai mai magana ba zai ko fahimce gaba ko ba zai saurare gaba to ka san wani lokaci ya kamata idan za ka yi magana ka yi magana wa makanin jami'a kuma ka san a ina ya kamata ka yi magana ɗin. an zo an gama da gano assalamu alaikum liman yana da magana gaskiya surorin da ke jawa lahi sun yi tsawo mu ba mu iyawa <laughs> me kake zama ne liman zai cewa ce to nan ne kadai masallaci ka tafi yi baka yin zalla <laughs> amma liman ya gama sai ka bi shi waje kar maka lada ma na so in ganka da Allah ka bar lokaci to ai ko yanzu ma ba da sai to sai ku zauna kar muka la ina ga masallacin nan akwai dattawa akwai kaza da an dan rage surorin nan zai cika ta wani masallaci ko da ba zai rage ba zai mi zai ma bayani da magana mai kyau to saboda haka dole ne in za ka yi umarni da kyakkyawa ko hani da mummuna ka yi mi ka yi cikin hikima kuma ka yi da ilimi domin manufarka shine mi a gane a fahimta kuma a yi aiki da shi ba mun haka kawai ni na riga na faɗa ba duk ma abin da za a yi ba a wannan ba shine koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh, <laughs> kwarai ko sai an yi haƙuri shine babba ilimi hikima kuma haƙuri dama duk mai da'awa ko mai nasiha sai ya mi sai ya sifantu da irin waɗannan abubuwa ɗin mala ce waƙar akhbar alaihi salatu wassalam waƙar eh, an sifatihi fit taura shi annabi isa alaihi salatu musa alaihi salatu wassalam ya bayar da labarin siffar annabi sallallahu a cikin at-taura fa qala yace huwa as-sadiqul amin manzon da za a aiko shine mai gaskiya kuma amintacce haka Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin at-taura ma'ana ayat ce abdi ahmad al-mukhtar bawana ne wanda yake ahmad kuma zaɓaɓɓe mauluduhu bi makka za a haife shi ne a garin makka wa muhajiruhu madina zai hijira zuwa madina au ƙala ko kuma ya ce taiba da taiba da madina da yathriba duk suna ne na na madina amma dai yathriba ita ce ta zo cikin mi cikin ƙur'ani allah ya ce mi ya rasu la maqama lakum farji'u wa yastazinu fariqum minhum an-nabiy yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa firara wa ummatuhu al-muham alhammaduna Allah ala kulli hal <clears throat> al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne masu gode ma Allah ga kowane hali duk halin da suka ce alhamdulillah ala kulli hal a shi ko wannan gaban muka ɗauka za mu ga cewa mu kaman jabin al'umman manzon Allah ne ko eh, mu masu suka ne ala kulli hal hmm? eh, Ɗan najeriya da ya buɗe baki aibin najeriya matsalar najeriya matsalar shugabanni ba alhamdulillah a bakin shi illa qalil da mana inda muna samun mu ga daga cikin sufafin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan mutane masu godiya masu me godiya ina yawan faɗan wannan musamman yanzu a harkar samu ko talauci za ga ana ta cewa kai ba wai yanzu kawai lokacin canjin kuɗi ba mu aji magana canjin kuɗi shekara biyu uku hudu biyar goma da aka hito ishirin sai ce babu kuɗi ana cikin talauci amma kuma ba gaskiya ne ba saboda in ka tara mutum 100 za ka tarar da mutum 90 zuwa casa'in da bai suna da kaya kala uku zuwa kala biyar haka ne kuma ana dafa abinci gidansu kullum sau daya kuma su sai abinci sau biyu ko sau uku eh to mutum ya tambayi inda an ka fito mutum nawa ke da riga uku ko takalmi ma mutum nawa ke sanyawa yanzu mutum ne baya da abin hawa mota ko mashin ko kaza gidaje nawa ne babu abin hawa yanzu shekara arba'in da ta wuce sokoto yana magana mota sai an ce gidan wane da gidan wane da gidan to yanzu fa idan ce ka kirga gidan da ke da motoci ungoku an baka aiki to saboda haka mu kasance masu godiya Allah shine alhamdulillahi rabbil alamin kisa a fatiha kullum muke yawan faɗa wannan hmm. eh. <laughs> ake za a kirga <laughs> gaji gar ta ce in eh, lera sai a ce mota kaza ta wuce to yanzu ni na sani a wannan tashar kadai ta flyover bafarawa. farawa tashoshin da ake zuwa birnin kebe sokoto sun fi goma to ita kadai akwai ranar da mota hamsin saba'in akwai ranar da mota ɗari ta tashi daga sokoto zuwa birnin kebe wannan tashar kadai tasha kwara ɗaya gari ɗaya <laughs> to ina talauci yake sai zaka mu kasance masu mi masu dama kalmatu alhamdu ce kalmatu kullu shakirin ji abdullahi dan abbas duk wani mai godiyar allah in yi tashi na cewa alhamdu lillahi rabbil alami annabi nuhu da aka tsarta da mutane shi me ce alhamdulillahi na jana annabi ibrahim haka ya faɗa ko to haka zaka kowane annabi yana faɗan alhamdulillahi rabbil alamin saboda ita ce kalmar godiya ga Allah maɗaukakin sarki mu tsaya daidai wannan gabar mu tafi akan tambayar da muka ce za mu amsa ko satin da ya gabata an yi tambaya eh na'am na'am ba da goma jagoranci kuɗi sun kira sauran kawo to shi yaro guda wanda da shi hmm. an bayyana irin ta da sai ja ka dubu bakwai ba Now. Now. Now. ba wai kudin za a yi a baka wai ba mm. <laughs> na mm. mm. eh. Allah ya sawaga ma'ana wannan yana nuna cewa duk da kake ganin wai kai kana kula da tarbiyya to baka san lokacin da aimi ba za su yi alaƙa da waɗansu su lalata musu tarbiyya ɗin saboda haka dole ne mu kula da mi wato wannan an yi tambaya cewa alfarku bainan nabi war rasul menene bambanci tsakanin annabi da manzo kafin mu san bambancin sai mun san waye annabi waye manzo ta'arifi mashhuri da ya fi ta cewa annabi shi ne miman uhe ilaihi bi shar'in walami umar bit tabligh shi ne wanda aka yi ma wahayi amma ba a umarce shi ya yi umarni ba ya gaya ma mutane ba kenan shi kuma al-rasul shi ne mi man uhe ilaihi bi shar'in wa umira bit tabligh manzo shine an yi mai wahayi an ce isar da wannan saƙon tunan akwai matsaloli guda biyu ga wannan tarifin na annabi na farko dai kenan wa zai san annabin malami ne a ungoku da tarin ilimi bai karantarwa baya wa'azi ya za ka san malami ne hmm? to annabin an ba shi an ce riƙe kai kaɗai, masu tarifin suna cewa ko matar shi ba a ce ya sanar da ita ba haka ake ce to ya za a san shi annabin Allah ne eh babu to sannan kuma wannan ta'arifin yana cin karo da waɗansu nassoshi da yana na alkur'ani Allah ya ce wa kam arziki kam min nabiyin wa kam eh wa ayi min nabiyin ban ji ba a ba shi ba wa kam arsalna min nabiyin fil awwalina Allah ce su tari muka aiko annabi a cikin mutanen farko an ce nabi na an ce mi arsalna kina annabi ana mi ana aiko shi wata Allah ce ma arsalna min qablika min nabiyin wala rasulin illa idza tamanna alqash shaytan kenan da annabiyu da ar-rasul dumi ake aiko su ake kuma Allah ya gaya mana dangane annabawan banu Isra'ila ko Allah ce kuma arsalna Allah ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nuran yahkumu bihi lalazi ne aslamu lalazi na hadu wal rabbaniyuna wal ahbar min zo min lafi kanu alaihi shuhada kenan an san har suna kiran mutane suna wa'azi suna hukunci suna kaza suna kaza idan aka ce ya kawon bakin shi kai gaya ma kowa ya za a san shi to kaga a waƙi eh, ba annabi a haka kuma wannan tarifin ya saba wani ya saba ma nasoshi na alkur'ani to kenan me tarifin annabi malamai suka ce to tarifin annabi shine kenan manuhe ilahi ilaihi bi wa umira bi tabligi risalati sabiqa wanda aka yi mai wahayi sai aka ba shi umarni cewa littafin da annabi wane ya zo da shi kafin kai shari'ar da annabi wane ya zo kafin kai ka je ka kira mutane a kanta a cigaba da yin aiki da ita shi ne annabi man zofa man uhe ilahi bishar'in shar'in wa unzila alaihi alkitab shi an yi mai wahayi sai aka saukan mai da littafi kenan bambancin annabi da manzo shine annabi da manzo dukkansu an yi masu mai wahayi amma shi manzo an saukan mai da littafi shi kuma annabi ba saukan mai da littafi ba kenan manzo an ba shi shari'a sabuwa shi kuma annabi zai amfani da shari'a annabin da manzon da ya gabace shi to wannan shine ta'arifin da yake almuttafaqu ma al'adilla wanda zai iya tabbatuwa tare da nassoshi na Alƙuran da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suka ce to wannan shi ma ta'arifin tana yiwa in kana karatun qur'ani zai baka iskali wasu annabawa an siffanta su da cewa annabawa ne manzannin Allah ne ko kamar annabi Musa mai Allah ya ce innahu kana sadiqan wa kana rasulan nabiyya annabi isma'ila fa innahu kana siddiqan nabiya innahu kana mukhlasan annabi Musa ko wa kana rasulan nabiya annabi Isma'ila innahu kana siddiqan nabiya innahu kana sadiqal wa kana rasulan nabiya to shi ma manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhar rasulu to ga annubuwa ga mi ga risala to ya za a yi sai wani suka to a nan har yanzu wancan ta'arifin yana nan lafiya kanau. tun da an ce annabi shi ne man uhe ilaihi bisharin wa umira bi risalatu risalati sabiqa ko to wannan idan annabi ne kadai kenan wannan shine ta'arifin shi idan kuma shi annabi ne kuma manzo to sai kasance uhiya ilaihi bi shar'in bi umar bit tabliki fi waqtin ma sai kasance an umurce shi an yi mai wahayi amma ba umurce shi isar da sako ba cikin ɗan wani kankanin lokaci daga baya sai aimi sai a ce ya je ya isar da saƙo shi ya sa hama bin abdullahab a cikin usulun salasa dangane manzo Allah suna sai ce nubi'a bi ikira'a wa ursila bil mudassir kina lokacin aka yi mai wahayin suratul alaq ya zama mi annabi amma manzo ne ba manzo ne ba wannan fata zama sai kuma manzo matsa da aka so kamar me suratul mudassir sai aka ce qum fa anzir wa rabbaka kabbir to yanzu ya zama me ya zama manzo wanda suka ce wannan shine fahimta mafi kyawo akan bambanci tsakanin annabi da manzo Allah ya sanya mu dace da ƙarshe Eh, kuma kullu rasulun nabi walaisa kullu nabi rasul duk wani manzon Allah to annabi ne amma ba kowane annabi ne yake manzo ba kenan martaba manzo ta fi me ta fi ta annabi in Allah ya kai mu rana ita yau muna nan mun ji sakamakon zaɓe ko muna saurare ko babban abin da yake kanmu shine mu sani ba a siyasa saboda jam'iyya ba a yi saboda mai gida ba a yi saboda ƙabilanci ba a yi saboda yanki ba a yi saboda abin da za a samu na duniya ana yin siyasa ne saboda a samu nagarto al'umma da addini su ne kulliyatul hamsa ko da ruriyatul hamsa duk shugabanci na duniya idan ba zai kiyaye abubuwa guda biyar ba to baya da amfani wurinka ya kiyaye ma addininka ya kiyaye ma rayuwarka ya kiyaye ma hankalinka ya kiyaye ma tsatsonka ya kiyaye ma dukiyarka to wannan kuma gwargwadon irin yanayin da ka samu kanka eh, domin shi ma al'amnu akwai amnul mutlaq akwai mutlaqul amnu ko hmm. allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin sai Allah ya ce lahumul amnu wa hum muftaduna akwai abubuwan da kake iya samu 80 cikin 100 wasu 60 wasu 40 to gwargwadon yadda kake ganin wane dan takarar shugaban kasa wani dan takarar gwamna zai iya kiyaye wannan abubuwan gwargwadon yadda za ka bashi goyon baya tsakaninka da allah in ka je kai saboda wani wata manufa to ka sani cewa kai mas'uli ne allah zai tambaye ka saboda haka mu yi ƙoƙari mu sa mu zukatanmu abinda zai kawo gyara da ci gaba na ƙasanmu ko wanda muke so ne ko ba mu so in shi ne alkhairi a wurinmu allah ya shi kuma allah ya mai jagora sannan kuma mu yawaita addu'a allah ɗaukin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan abin da zai zo allah sa a yi shi lafiya a gama lafiya allah ya haɗa ƙasa kan ƙasar nan ya ba mu zaman lafiya ya kuma ba mu arziki mai amfani liban kamar za ka yi magana babu hankali da ilimi da dattakwar sanin ya kamata ka bata da ɗan uwanka ko abokinka ko makwabcinka saboda fatin siyasa ko saboda mai gida na siyasa idan mun ɗauki jagoran siyasa nan a jihar sokoto su uku dukkan su gwamnoni ba farawa maku tambuwal ba ke mai canza fati ba in ka tsine ma apc dama gb apc zai koma mai gidanka in ka tsinin pdp jibi mai gidanka pdp zai koma akwai kawo na kada mai fita liman alhaji yawan masallaci na lewa masallacin shehu wanda daga cikin manyan da suka yi gwamna nan ya zo ya same shi wata rana tare da jama'a ce a kar lahu mun zo ne mu gaida ka kuma nemi albarka a mana addu'o'i ga kujerun umura saboda za mu koma fati kaza sai ce me ce ka ce kaza ce a kaɗe kuka kan maka maka tsine ma wannan fatin <laughs> lokacin da ba fatin suke yanzu suka kai malamai maka suka ce a ɗebe mai albarka kuma yanzu shine zai koma yanzu to ka fa kawai fasin fa kwallo ce kowa ya jefa ta inda yake gan za ta hidda shi kai sai ka zo kana bata da mutanen ungoko da yan uwanka akan waɗansu ba su kosa abinda kake yi ba kuma shi da ya ga ba ta yi tsallakewa zai koma can wurin yanzu wata shida zuwa yanzu manyan suka ce jam'iyyar ba ka san iyakarsu ba gigga-gigga 'yan takarar gwamna da waye da waye to kan wannan za ka ɓata ga lokaci saboda haka kowa ya kan karatun ta natsu ya yi abu cikin hankali cikin natsuwa cikin sanin ya kamata kuma ya baiwa allah zaɓi yannan kuma mu nisanci mu tsawace yaranmu daga shiga haka area boys ko kuma yin tarayya da su ka nuna ma yaronka ko ganin kai an fara zage-zage cire takalminka ka sheka gida muka <laughs> san abin da zai faru ba ko tsayawa kakka yanzu nan za mu zo nan daga makarantar binibas mun gwan karatu da malamai karfe shida sun cikin malamai dan alkan mawa ne ya ce ni dai malaman za mu zo nan karatun nasira ce me aka yi ya ce ungonmu an ce an yi fada area boy saboda ka ina iya kaiwa dare a kama na ce <laughs> gaskiya ne je kai magarba gida ka rufe gida ka zauna to duk abin da zai shafe ka baka ji baka gani baka bari ya shafe ka in dai kana da iko eh ka janye waka ka bar shi su kuma isa su ji tsoron Allah su dina ba matasa kwayoyi da makamai saboda biyan bukatocinsu sani fa tilkal ayamu nudawuluha bainan nas Allah fa zai iya juye abin su kuma su ne ƴan ƙwaya yadda suka ce ne ƴaƴan talaka su ma su kuma ƴan ƙwaya ka su ji tsoron Allah yadda ba su ƴaƴan su ja ƙwaya su daina ba ƴaƴan mutane ƙwaya yadda ba su ba ƴaƴan su makamai su daina ba ƴaƴan talakawa makamai in kuna so ku ba su makamai masu kyau ku ilmantar da su ku koya musu sana'a ku ba su jari shi kenan sai mutum ɗaya jama mutum goma ko ashirin so ka shi mai makami mai kyau amma ka ba shi kwaya ka ba shi makami an gama ka hana waya zo kofar ka ko ofis ɗinka ka ci amana shi ka zalunce shi ka wulakantar da shi zaka mu ji tsoron Allah mu ta Allah mu sarki ya ya wannan zaben lafiya a gama lafiya ya ba mu shugabanni masu dama dama eh don <laughs> ba ko mu ba na kwarai muke mulana ba mu na kwarai a dai ba masu dama dama masu tausayin mu na skola da addinin mu gwargwadon iko wassalamu alaikum wa rahmatullahi